Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Za a iya kama ma a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a Yamai, birnin wato jamhuriyar Nijar. Sada za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM noma da dalar FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato uku da rabi kenan na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka saka ranar 4 ga watan Disamba a matsayin ranar da za a jana'izar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro. Za ku ji shin wane ne Fidel Castro? To Fidel Castro dai ainihin wani jagora ne ɗan gwagwarmaya wanda ya yi imani da tsari na gurguzu sannan Jummai Ali za ta zo da shirinta na tsintsiya maɗaurin kiɗa kana Ibrahim Kalmasi Garba ya zo da shirinsa na jawabin dattawan arewacin Najeriya amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. shugaban amurka barack obama ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa ga mutanen cuba bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasar fidel castro sannan ya shi su cewa zai ci gaba da ƙoƙarin daidaita hulɗa tsakanin amurka da ƙasar yau muna masu miƙa mu ga iyalan fidel castro kuma muna juyayi da addu'a ga 'yan ƙasar cuba a cewar obama a wata takardar bayani ya kara da cewa cikin kwanakin da ke tafi za su tuna baya sannan kuma su hangi gaba yayin da suke hakan wajibi ne mutanen cuba su tana cewa suna da kawa kuma abokiyar tafiya wato amurka ganin cewa 'yan kasar ta cuba a ciki da wajen amurka suna da mabambantan ra'ayoyi game da manufofin castro obama bai yaba ko kushe ba game da manufofin na castro a sabanin wasu shugabannin kasashen waje a maimakon hakan sai ya ce shi zai bar tarihi ne ya yi alkalanci kan tasirin manufofin castro ga duniya shi kuwa shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya wato da farko ya aika da sako ta kafar twitter ne cewa fidel castro ya mutu daga bisani kuma sai ya fitar da wata takardar bayani inda ya bayyana castro da mugun ɗan kama karya wanda ya yi danniya ga mutanen sa na tsawon shekaru 60 shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud ya ce an kama wani dangane da harin bam da aka kai da mota wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla ashirin a wata cunkushasshiyar kasuwa a magadishu babban birnin kasar a yau dinnan asabar da yake jawabi a wurin kaddamar da cibiyar kimiyya da fasaha ta biyu a kasar shugaba mahmud ya ce jami'an tsaro sun damke mutumin da ya kai mummunan hari kan farar hula yau kuma a yanzu haka yana tsare a cewar jami'an tsaro yau asabar da tsakar rana agogon yankin wani mutum ya ajiye mota shaƙi da bama-bamai a mashigar wata kasuwar kayan lambu da ganyaye a unguwar afesiyoni da ke birnin magadishu sannan sai ya tayar da bama-baman ciki bayan da jami'an tsaro suka umarce shi da ya zakutar da ita to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a yau ne aka yi zaben gwamna a jihar ondon najeriya wadda ke kudu maso yammacin kasar zaben da ya ja hankalin jama'a da dama a sassan kasar daban-daban bayanai dai na nuna cewa tuni aka rufe rumfunan zaben kuma mun tuntuɓi wakilin hassan umar tambawal da ke birnin akure ko yaushe za a fitar da sakamakon zaben to da misalin karfe bakwai na yammacin wato yammacin nan kuma agogon najeriya wato na shiga hukumar zaɓe domin bincikawa in gani ko an fara tattara sakamakon zaɓe to da na shiga hukumar zaɓen tare da wasu abokan aiki na 'yan jarida to sai aka yi muna bayanin cewa a halin da muka shiga lokacin nan to ba a fara samun wani sakamakon zaɓe ba saboda haka watakila kila daga nan zuwa da safe a tattara ko kuma a samu sakamakon zaɓen amma ba za mu iya cewa ga ainihin lokacin da za a bayyana wannan sakamakon zaɓen ba yana yiwuwa a bayyana wannan sakamakon zaɓen watan zuwa rana ko kuma zuwa yammacin gobe lahadi amma dai har na bar ofishin hukumar zaɓe a nan birnin akure to gaskiya ba a fara kawo koda sakamako ɗaya a cikin wannan kwata ta hukumar watan hukumar anex ta jihar ondo ba Hassan umar Tambol kenan a cikin labaran Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. rahotanni daga kasar cuba na cewa an saka ranar hudu ga watan disamba a matsayin ranar da za a yi jana'iza tsohon shugaban kasar wato fidel castro wanda ya rasu yana mai shekaru 90 Dr. Tukur Abdulkadir malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Kaduna Najeriya na kuma tambaye shi shin wane ne Fidel Castro? To Fidel Castro dai ainihin wani jagora ne ɗan gwagwarmaya wanda ya yi imani da tsari na gurguzu wajen tafiyar da harkar rayuwa da kuma amfani da aƙidun gurguzu na sadaukarwa da kuma gwagwarmaya wajen yaƙi da danniya da zalunci musamman na abubuwan da ya shafi harka na mulkin mallaka da kuma mulki na zalunci da wasu kannukan farauta na da na turawa suka taka a kasar cuba idan muka yi la'akari da shi ba zaben shi aka yi ba gwagwarmaya ya jagoranci masu tada kayar baya ne aka yi nasara tun da aiki daga harkar yakin sunkuru har kuma aka samu nasarar ainihin samun shugabanci na juyin juhali kamar wani irin tasiri za a iya cewa wannan juyin juyi hali ya yi a kan ƙasar ta cuba da kuma sauran ƙasashen da take hulɗa da su cuba ta fuskanci kalubale da dama a duniya kasancewar wannan juyin juyi hali wanzuwarsa ya yi daidai da lokacin da uh, wanzuwar yakin cacar baki tsakanin yammaci a uh, ƙarƙashin jagorancin ƙasar amurka da kuma gabashi karkashin jagorancin tsohuwar tarayyar soviet to wannan lokaci ne mai tsananin ainihin gwagwarmaya ta aƙida tsakanin tsari na jari hujja da kuma tsari na gurguzu waɗannan kuma manyan ƙasashe ko dololi su ne kuma suka jagoranci dukkan fitintunu da ainihin ƙalubale da aka yi ta samu ko harkar um, gwagwarmayar ƙera makamai ko harkar samun mallakar wasu yankuna da kuma faɗa a siyasar duniya kowane ɓangare na doron ƙasa da kuma amfani da wasu 'yan gwagwarmaya kowane ɓangare ta wajen tabbatar da cewa ko an kifar da gwamnatin da ba sa so ko kuma an kare gwamnatin da suke so wannan al'amari ya yi kamari har ya kai ga ana zaton saura kaɗan a sami yakin duniya na uku sakamakon wannan abu saboda haka yanda da juriya da kuma gwagwarmaya da dauriya irin na shugaba fidel castro a gaskiya ba ko a tarihi ba zai taɓa manta wannan gwagwarmayar ba dokta tukur abdulkadir malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar kaduna na najeriya kenan yanzu kuma ga shirinmu na gaba Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudi Arabia. da cibiyar ta ke birnin vienna kasar austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu sun shirya wani taro na kara fahimtar juna tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin a zauna lafiya wakilin sashen hausa nasiru el wanda shi ma ya halarci wannan taron ya samu damar zantawa da hajiya amina kazaure shugabar wata kungiyar mata musulmi da krista da pastor james wuye na cibiyar wanzar da zaman lafiya da ke kaduna da kuma malam muhammad sani limamin masallacin wafrod a kaduna a cikin zauren taron to nasiru ya ci gaba da yi wa pastor wuye tambaya kamar haka James Wade kayan kullum ma kana hulɗa da musulmi akwai malamai na musulunci misali wannan malami na duniya Zakir Naik ya ce idan akwai wani addini da ke kusa da musulunci da suka yi kama kirista ne shi me za ka ce haka magana take ko kuma kana da wani ƙarin haske da zaki na gode akwai abin da isa almasihu ya gaya mana ya ce ka so wa makwabcinka abin da kake so wa kanka har ma ya ce ba ka iya cewa kana ƙaunan Allah sai ka ƙaunaci makwabcinka wato idan za a yi idan mutum zai wa mutum kyautan taguwa a ga ta jikinsa alin misali isa almasu na tabbatar da cewa kenan dole ne mu aikata abin muke so mu yi wa mana mu yi wa makwabta mutu idan ko haka din ne ƙauna da ke tsakaninmu da makwabtanmu ya kamata a ga cewa ya bunƙasa har ma ya hayayyafa ya ƙasaita ya ƙasaita da akan idan ma na ganka kawai in dinga jin wani daɗi kai alin misali sai kullum in ce mu yi gasa mana na yawan juna alheri yau in na baka buhun shinkafa ɗaya gobe ka bani biyu jibi sai in baka uku gata sai mu yi ta ƙasa na yin yawan alheri idan ko ana haka to ana nuna ƙauna kenan ba ta baka ba amma gani a aikace abin da ake so a gani kenan so wannan gaskiya ne wannan abin da limamin ya faɗa muna da dangantaka malaman addinin eh, musulunci sun ga mana yadda aka yi hijira na fari zuwa ga sarki krista wanda ke a can kasan abasha duk waɗannan an san su ba sai na kara nanatawa ba watakila ma malamin yana yin sura ta biyar ne aya ta 82 suratul ma'idati domin nan za ka ga abun gashi a sarari kawai Allah yana cewa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun wannan aya ce baro baro ta ta gwada dangantaka tsakanin musulmi da kirista kusa take kware kware lokacin da Allah ya ambaci waɗanda suka yi gaba da ku a cikin duniyan nan su ne masu bautar gumaka da yahudawa sai ce amma wanda suka fi kusa da ku wajen kauna maimakon ya ce wanda suke da saukin gaba da ku sai Allah bai ce saukin gaba ba gaba ɗaya sai aka ce da kalmar gaba sai aka ce kawai soyayya sai aka ce wanda suka kusa da ku da soyayya su ne wanda suka ce mu ne kirista so kaga kenan ina jin shine malamin ne ya kawo ya kuma gashi akwai doka wanda annabi Muhammadu tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya taba yi mm. na gani da hannunsa ya ce shi ya a wannan yarjejeniyan na ga hatimin ma da aka yi lokacin kamar ya dafa hannu ne cikin tawada sai ewa, sai liƙa a kai to sai in ce to daga ina ne muka samu iyayen nan daga ina ne ya ce zan yi gaba da duk wanda ya gaba da su har ma ya ce ga wani ma ɗakin addinin su ni na alkawari da mutanen har zuwa yanzu har zuwa har abada wato al misali har zuwan tashin kiyama wannan alkawalin na nan to ina muka samu bakon hali wanda wani zai ganka ya yi maka sallama ba zai ma wani sallama ba domin ya ga cewa kai ai ba addininsa ba ne to wannan bai nuna kaunan nan ba kaunan nan dole ne a gansa a magana a aikatawa a sallama da yawan ta gaisuwa da ire iren su. amma in har ina dangantaka da kai ina ganin kaman kana kyamana ina ga kaman baka so kai ma'amala da ni sai ya kore kaunan nan sai ya sa kiyayya ya ga cewa akwai reni to lallai idan ko addinai nan sun fifita mana cewa ga zancen zaman lafiya to idan za mu zama mabiya wayannan addinin dole ne a ga muna yin abin da shugabannin ko kuma wanda suka so mana da addini ko wakilai wayan addinin suka nuna mana in ba haka ba lallai muna kasa wannan addinin muna yi riya ne muna abin da ba shi bane daidai to ina babban kira cewa idan kirista addinin kirista ana ce da shi eh, addini ne na ƙauna addinin musulunci ana ce da shi addini ne na salama idan haɗa kauna da salama kaga me ya samu zai sai zaman lafiya to muna fatan wannan wannan arithmetic wanda ake kira lissafi na zaman lafiya ya zama ƙauna tare da menene da zaman lahiya salama sai a zama a samu yalwa da ci gaba a ƙasa sai lumana to da fatan haka nake tunanin zamu yi amina ka zaure in kin kula kalmar nan ta hausawa da ke cewa mata ku ne gida kuma masu rikicin ne yawanci waɗanda suke shiga kan gaba maza ne ya nuna kenan fa akwai wata gagarumar guduma da mata za su bayar kan mazajensu mm. ah, domin wannan rikicin ya ragu ana gani idan ka ga aka ce namiji ya yi nasara sai a ce a bayansa za a ga ko wata ta mace to a rikici ma haka ne a rikici kan babu wannan <laughs> domin mu kan ba ma asasa rikici abinda muke yi muna tallabo maza ne kada su shiga cikin rikicin domin ah ya za a kamar yadda na faɗa ai idan aka yi rikici matsala akan mu take karewa mazajen nan in sun fita an kace su da ƴaƴayenmu maza an kace su wa za a bari da matsala mu sauran ƙananan yara da suke nan dole mu za mu kula da su shi yasa in ka je yanzu IDP camp zaka ga kusan gaba ɗayansu mata ne da ƙananan yara to kaga ku ashe inda mazajen nan namu ba su fitan an je an kace su ba wannan matsala da ba so ba shi yasa ai muke ganin kan cewa mu fara da su mazan da yaran mu maza domin matasa in ka kula aka tashi rikici ai su suka fi kowa yawa to idan ko ba mu yi aiki a kansu mun hana su fitan ba da sauranmu watakila idan majiya karfan su mazaje su samarin ba su fita ba su mazajen su masa ta kama kansu burgi domin matsalar yawanci su matasa suke zuwa suna tsokalota ko suke asasata kafin su majiya karfin mazajen su karfin su ya riga ya yi ƙasa su shiga ciki saboda haka mun tabbatar da cewa kwarai akwai gagarumin aiki a kanmu akan waɗannan matasan shi yasa ai muka ƙara assasa yanda za mu zo tare mazan matan musulmi da mazan musulmi din ai da matan kirista din mu haɗu mu aiki aikin da muke ai ba akan mu kaɗai ya tsaya ba dole ne har da maganar yaran mu din da maganar su kansu mazajen mu dan duk inda muka ga wani abu ya taso wanda muke tunanin bai daidai ba dole ne mu tashi mu yi magana duk in an tashi karshe mu za a bari da wahala kuma a zamantakewar da muke kamar yadda imam ya faɗa a cikin addinin musulunci kaga an yi magana makwabci inda aka ce gida arba'in hannunka na dama gida arba'in hannunka na hagu gida arba'in gabanka gida arba'in bayanka a zamantakewa da muke yanzu ina za ka samu gida arba'in a jere ba tare da wani addini a ciki ba ba zai yi ba to kaga nan ma akwai hikima akwai hikima abin da Allah ya faɗa saboda ai shike da zamani kuma ya san abin da zai je ya zo saboda haka kaga nan mata yin haka an wajabta mana cewa dole mu zama 'yan uwan juna domin in dai za mu ɗauki wannan magana makwabci din wannan makwabcinka ne ko da ba gida ɗaya kuke zaune ba ko da a nesa ɗin nan idan ɗan gidan can ya ji ya ɗauko rigima baka san inda za ta kare ba in kai baka fita ka tsaya an magance ta ba gobe ɗanka zai bata shi ma ya je kai kuma wa zai taimake ka to ka ganin shi yasa muka ga wajibi ne mu haɗa kai ya kasance mata in mun tashi duba al'amuran mu muna duba ne akan yadda ya shafi al'umma gaba ɗaya ba wai musulmi ne ko kirista ba domin duk abin da ya taso dole zai dawo gare mu ba za a tsame kuma a ce a matan musulmi za a ko matan kirista za a wa ba dole ne haka kamar yadda muke zuwa asibiti ɗaya muke zuwa kasuwa ɗaya muke kai ƴaƴanmu makarantu ɗaya haka kuma matsala idan ta taso gaba ɗayan mu ta shafa don haka mata muna da gudunmawa sosai da zamu bayar kuma shi yasa muke haɗuwa ɗin, ai dan mu fahimci juna mu san wannan ɗin, yanda in mun tashi da abin da ya taso za mu taho ne a matsayin mu na mata kawai mu je mu fuskanci wannan al'amari To sai kuma makon gobe idan Allah kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke sa ƙasa ta ci gaba. A huta lafiya. To a gaida jimai Ali yanzu kuma sai shirin jawaban dattawan arewacin Najeriya tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Bangaren Madu Sharif na jam'iyyar PDP ya samu koma baya a manyan kotunan Najeriya. Baya ga kotun ɗaukaka ƙara ta koli ta tabbatar da ɗan takarar gefen makarfi Itayo Jagide takarar gwamnan Ondo. Wali Jibran shine shugaban amintattun jam'iyyar. Sharif yana so ya zama mana alaƙaƙai sun gyara mana shi. Jam'iyyar PDM ta kori shugabannin jam'iyyar da nada kwamitin riko karkashin Munir Waziri. Za mu tafi da kowa da membobin jam'iyya insha Allah. Shugaban da aka kwabe Bashir Yusuf Azanta da Premium Times ya zargi tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da neman kawar da shi don amfani da jam'iyyar ya takarar shugabancin kasa biyu tara Babba idan ya da girmansa yara sai su wasa da shi har ma su taka. Sarkin Jiwa Idris Musa ya ce Fulani na da fahimtar lamura kan kamfen ɗin yaƙi da shan inna. Fulata ne ya jeji tare da aljanu shekara shekaru bai shanye kafansa ba to menene ya haɗa shi da shi. Kotun duniya ta janye kanta daga binciken zargin rasa rayuka a kafsawar Fulani makiyaya da wasu al'umma tsageren Neja Delta da kashe wasu masu rajin biyafara. Kotun ta ce waɗannan lamura na cikin gidan Najeriya ne amma ta ce tana ci gaba da binciken arangamar 'yan shi'a da sojoji a Zaria. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Aka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Amir na Katsina na ƙungiyar 'yan uwa musulmi Sheikh yaqub Yahya Katsina da kuma sakatare janar na kungiyar Kiristan Najeriya ta kan rabaran Dr. Musa Asaki ga Sheikh yaqub yahaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske musamman ga mutane waɗanda suke da addini shi yasa ma ake ce ma ma'abuta littafi kamar kiristoci yahudawa da musulmi ana ce masu ahalal kitabi ma'ana wayayyu mutane wanda suke wayayyu wanda komi za su yi suna da dalilin da ya yasa suke cin abinci ne barci ne tafiya ce mu'amala ce gaisuwa ce makwabtaka ne duka komai suna da abin da wato ainihin suke ba a makance suke tafiya ba suna tafiya ne bisa basira shi yasa ake ce musu ahalil kitabi alqur'ani kira su ahalil kitabi wato ma'abuta littafi wato wayayin mutane wayannan wayayin mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima saboda Allah ba annami ne bane baya cewa kana da yancin kai ka zama kirista wance yana da yancin ya zama musulmi wance yana zama ya zama bayahudi sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya kuma ya sau kowanne da shiryar da ta zo daga wajensa a hannunsa sannan kuma a ce an samu faɗa sai dai idan akwai son zuciya ko duniya ta gitta ko hassada ko wani dalili amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo ballantana su haɗa faɗa wannan kenan na biyu hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa yadda zai zauna lafiya da matarsa yadda zai zauna lafiya da iyayensa yadda zai zauna lafiya da danginsa makusantansa da makwabtansa da jama'a da wanda ya sani da wanda bai sani ba to sannan kuma shi addinin nan in an koma eh, gobe kiyama gaban Allah maɗaukakin sarki kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata na kwarai da wanda ba na kwarai ba kowa abin da ya shi za a yi mishi saka wanda yake so ya samu rahamar Allah ya shiga aljanna ya samu yardar Allah to dole fa sai yayi addini saboda ta hanyar addini ake samun wayannan wanda ya ce ba za ka yi addini ba ko ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba domin sai an yi addini ake samun lada sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna to abin da ce ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa ba ka shiga aljanna ba ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsuguna ka bauta ma Allah ba ballanta na ka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna to in kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane kuma ba kirista bane kuma ba ma ba yahudu bane wato su ba ma abota littafi bane a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma ba mu ma ba Allah din ma ba shi amma dai su sunan su mutane to mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi ko dai alakar addini ya haɗa ku ko kuma a'a yan adamtaka ta haɗa ku shi mutum ne kai mutum ne shi ɗan adam ne kai ɗan adam shi ma rabar musa a sake ya ce sai gwamnati da 'yan ƙasa kowannensu ya yi abin da ya dace kafin a fa'idantu. Masu sauraron mu musamman a jihar Arewa a nan a Najeriya ina kama ku gaisuwa ina kuma son gabatar da kaina ni ne Reverend Dr. Musa Asake magatakaɗa na jami'an Krista na Najeriya gaba ɗaya wato kan. Ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutanenmu a nan Arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu ana ta kashe-kashe ana kone churches da masaratai abin ya yi mana sauki muna cewa allah mun gode abin da muna roko yanzu haka musamman mu yan najeriya a nan a arewa ya kamata mu yi zaman lafiya sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu yi zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba gan a nan a arewa yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan arewa mu ne muna baya ta mu goyi bayan gwamnatin nan mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya tunda shugaban kasa na nema masu gaskiya mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiya. don wani lokaci mutum kan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa abin da ke wahala mu a Najeriya shine addini ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa a yi kokari a yi abin da ba zai kawo mana damuwa ba sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba waɗansu suna cewa yana yi da sauri da yawa ya yi a hankali waɗansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin eh ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashe kuɗin gwamnati ba a kan hanya ba a hukunta shi bisa ga doka. da kira da na ga 'yan Najeriya mu daina mu fara suka mu fara neman dalili ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne za a yi mana gaskiya yan najeriya su gane. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Daga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya mika sakon ta'aziyyarsa ga mutanen Cuba bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Fidel Castro sannan ya sanashe su cewa zai ci gaba da kokarin daidaita hulɗa tsakanin Amurka da Cuba. Shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce an kama wani dangane da harin bam da aka kai da mota. wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla ashirin a wata cinkushasshiyar kasuwa a magadishu babban birnin kasar a yau dinnan Asabar. Da yake jawabi wurin kaddamar da cibiyar kimiyya da fasahar kasar ta biyu a magadishu Shugaba Mahmud ya ce jami'an tsaro sun damƙe mutumin da ya kai mummunan harin wato kan farar hula har yanzu kuma yana tsare. yayin da mambobin kwamitin naɗe-naɗen gwamnatin shugaban amurka mai jiran gado donald trump ke ci gaba da takaddama kan kowa ya fi cancantar zama sakataren harkokin wajen amurka jiya juma'a trump ya yi naɗin wasu mukamai biyu katilin turai mcfarlane za ta zama mataimakiyar mai bayar da wato mataimakiyar mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa sai kuma donald f mahan wanda zai wato zai zama wani hadimin shugaban ƙasa kuma lauyan fadar white house rundunar sojan ƙasar pakistan ta ce wani harin ƙunar bakin waken da aka kai da safe a ɗaya daga cikin sansanoninsu na yankunan ƙasar da ke daura da kan iyakar afghanistan ya yi sanadin mutuwar mahara hudu da kuma sojoji biyu maharan waɗanda ke ɗauke da muggan makamai sun yi yunkurin kutsawa cikin sansanonin sojin na galani da ke gundumar mahmud eh, na wata ƙabila sannan suka kai hari kan wani masallaci da ke cike wanda ke wani gida a cewar wata wato takardar bayanin hukuma takardar ta ce jami'an tsaro sun yi musayar wuta da su sannan suka kashe wasunsu aka kashe kuma sojoji biyu masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan ala kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin yanzu za madadin ibrahim kalmasi garba da ya ta ni gabatarwa sai kuma siyan girma da ta haɗa mana shirin da kuma injiniyar mu malama zainab da ta saka mana sautukan mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum